rahotanni da ke fitowa daga jihar yobe na nuna cewa an samu tashin wani bom a yau da rana a wajen wani binciken ababen hawa wanda ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane hudu sannan ya ta wasu da ba a bayyana adadin ba wannan tashin bom din da ya zo ne kwana guda bayan sanarwar da hafsan sojojin kasar major general tukur baratai ya yi na canzawa rundunar nasu suna daga operation zaman lafiya zuwa operation lafiya dole wannan tashin bom din da ya kune dab da shiga garin da maturu inda jami'an 'yan sanda ke binciken takardun motoci wanda aka bayyana cewa masu aka hara har ila yau rahotannin na ci gaba da nuni da cewa maran sun zo ne cikin wata mota suka kuma da bom na daidai lokacin da jami'an 'yan sanda ke kokarin ke bincikan takardun motar su wanda aka ce ya tashi da su da masu kansu maharan da ke cikin wannan motar ya ma shafi wasu mutane da aka tsaye da su don bincikan irin waɗannan ababen hawa ga ma dai abin da ɗaya daga cikin mazauna garin Damaturun da ya iske wannan abin lokacin da yake sa na shiga garin Damaturu ya shaida mini ta wayar tarho a sassan a dawatar wani taking point na gabar da gari na shiga daga hanyar wajen nnpc din nan eh eh shi ba ya kashe mutane ya kashe wallahi ya kashe kasa kasa ba dan yana daga kukarin sa na gina gari wasu na suka zo da shi da a mota ko a mota suka zo da shi eh wajen garin sassan shi kenan sai suka taba ya tashi da yan sanda abin da highway patrol na kan hanya wani checking point ne wanda idan ka zo wajen nnpc ko kuma wajen kofa biyu din nan highway suna tsaya wajen kofa biyu din nan eh yawwa a nan ne sai nan wallahi highlander da wata hidda mota mota biyu wace mota biyu ka zo da shi eh yan sanda nan ne suka mutu a'a ni yanzu na ga kai da zakiya kwanciya na sa mota na zakiya na wuce wallahi kan mutum mutum wani mazaunin cikin garin damaturu kenan ke bayani kan wani bom da ya tashi a yau da rana a cikin garin damaturu da ya halaka wasu jami'an yan sanda da masu kansu maharan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya